ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ke dai kam kin ji kunya wallahi kin ji kunya kuma kin faɗi ba nauyi wallahi kin faɗi ba nauyi kin girmira masa sado nesa ba kusa ba kin kira ta a waya ta ɗaga ma ta saurare ki amma kin bi ta da sharri amma kin ji kunya kin bani mamaki wallahi kin ban mamaki ko ɗai ko ɗai da ke ko ɗai ko ɗai da ke kin kira ta ta ɗaga ta baki girmanki da mutuncinki ta baki amma kin zo kin bi ta da sharri kin zo kina cewa eh kin ji daɗi abin da ya faru kuma ba haka kuka yi da ita ba me yasa abin da kuka yi da ita ba ki fito kin faɗa ba eh abin da kuka yi da ita ya kamata a ce kin fito kin faɗa ba abin da ya kamata ki faɗa ba kenan la ilaha illallah muhammadu rasul sallallahu alaihi wasallam ni dai gaskiya ba da ana ni ba amma da na yi wata barambarama amma kin ga wannan abin da na faɗa yanzu na san sako zai zo gurin ki sako zai zo gurin ki Allah isa ki zuciya ki ce ni ma za ki kira ni a waya ki yi min magana in ba sai na cikan ubanki ba shi giya nake wallahi sai ne miki tas sai na faɗi kuma abin da kuka yi kai gaskiya baki da kirki baki da kirki wallahi kin kira ta a waya kai kai ka ji tsoron dan adam dan adam abin tsoro ne wallahi Allah lafiya kalau kika kira ta a kai kina tunanin ba zan samu labari ba ko tunanin ba zan samu labari ba to sai dai kawai in kalle ki kamar yadda kike kallo na ni ma haka nake kallon ki amma abin da nake so in ja miki kunne shine magana nake miki akan Rahama Sadau Rahama Sadau duk wannan abin da nake yi a social media bata sani ba ni kuma ba kuma ita ta saka ni ba kowa a rayuwa ta duniya akwai wanda kake jin za ka iya yi a rayuwa ma dai ta duniya nomali wani zai iya maka addu'a wani ya zage ka wani ya ci mutuncinka wani ya nuna maka soyayya wani na cire ƙauna ce to ni ita ce tsakanina da wannan baiwar Allah ita ce tsakanina da bai wannan baiwa Allah ina da ƙaunar inganta a fim industry shine ni kawai ta. In Allah ya ara mana rana, in muna da rai da lafiya, alfarma Annabi Muhammad Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sai mun waye gari rana da ta dawo kayan wuta in Allah ya so ya yadda. In Allah ya yadda. Bi jahi Annabi Muhammad Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan abun ma da na ji daga bakin ki wancan bidiyon na da na saki nake addu'a nake cewa alfarman wannan watan da alkur'ani wai har kike cewa wai abin da yake ma abin da kika faɗa dai ba daɗi amma ba matsala ba matsala muna son rama sado alfarma annabi muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ta dawo kuma muna ta shirye-shiryen haka da izinin allah kuma sai ta dawo ranar da ta datun da industrin ta ubangiji kin gane sai kin ta mun kore ta yar wuyar zama